من سورة هود عليه السلام سورة مئة بريدة عشرين أكو أجيء من مزنة كم استقامة آية بريدة شابيل كان تشاء آية تجبا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار وما لكم وما لكم من دون الله من أولياء بسم الله الرحمن الرحيم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا كرك كركتا زوا جواباً بسكين ظالمتي فتمسكم النار فوتا فشاشكوا وما لكم من دين الله من أولياء kuma ba ku da wasu masoya da za su jiɗin lamarin ku inda Allah ba sun malakun tsaron sannan da ba a taimake ku ba an gane ko wannan aya Allah yana hana mutanen da suke yin faɗo kar a rika kusantar kar a rika zama da su ma'ana kuna iya tunan mai lahallari ya wala ya jezu ko wala ya hillo ko da halatta a yi zama ko a rika zama da fasikai ba haka ne ko sahibatu fasikin wala ya hillo sahibatu fasikin wala mujalasatuhu illa illa ni zarura da halatta a yi aboki da fasiki ba ko zama da shi a majalisa sai da lalura kuma hadisi ya ce la tu sahib illa mu'minan kar ki yi kawa da kowa sai mu'mina kar ka aboki da kowa sai mu'mini wala ya kul mata illa taqiyan kar wanda ya ci abincin ka sai na tsoron Allah wannan hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam kar wanda ya ci abincin ka sai ne tsoron Allah kar aboki sai da mu'mini na dalili saboda ƙa'ida ce akwai abin da ake kira musayar ƙasar akhlaq kamar da na gaya ɗabi'a tana da saurin ɗansa ko ba ka gani annabi ya ce zama da mutumin kirki kamar zama da mai sai da turare ne shi mai sai da turare annabi ya ce ko ya sannata in ma an fa imma an tabta amin ko ka saya ko ya sanna fa imma an da minhu rihan tayyiba ko ka samu ƙanshi mai daɗi da gare shi inda ka zauna da shi haka ne shi ko zama da mutumin banza kamar zama da mai hura ziga-zigi ne a matsira ko da ya kona ma ko ya ma baki da su ko ka tashi da yari ne tarin hayaki ya rubuta to ba nan matsala kuma take ba ba wai ka ɗauka ba idan bala'i ya zo zai sauka a kan wanda yake aikata mummuna aiki da kai zai haɗi duk bala'in da ya zo wata ku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku kiyaye fitinar da in ta ba masu jangolo ta kadai za su sani amma me zai sa idan bala'i ya zo ya haɗe da kai shi ne abu biyu na farko baka hana ba baka damu ba baka wa'azi baka bakin cikin abin da yake yi za ku zauna kuma ku ci abinci tare ku yi wasa tare a gaisa tare a tasa tare a yi kaza a yi kaza ba ta nuna damuwarsa wallahi in bala'i ya zo da kai zai haɗe ba za a ce ai saboda kai na kirki ba ne da zai shafe ka ba to haka kuma waɗanda suka kasance kamar azzaliman shugabanni wanda ba ruwansu da Allah ka je ka zauna tare da su kana wasa da dariya da su ka shiga cikin su ka narke shi ma Allah ya hana wala tarkan ila alladhina zalamu fatamassakum an-nar ko wuta ta shafe ku sai da kan za ka shiga cikin su ko irin wayannan duniya ko irin wayannan siyasa ko irin wayannan shugabanni to zan ta za ka iya gaya musu gaskiya in ba za ka iya zama kar ku je kusa da su خدا ba ka اللہ Allah ubangiji ya tsare mu aya ta وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل نعم إن الحسنات يذهبن السيئات نعم ذلك ذكرى للذاكرين اصبر فإن الله لا يضيع أمر المحسنين وأقم الصلاة كفتيد صلى كما فتيد صلى درسي النهار أسسني جيفا جيفا مني درسي النهار ما لم يسكت يسكت أظهر بلا أسد كو وزلفا من الليل بكم وني أنت نظر سنمي نظر ذا بإشاء بأسباب كما صلى الله جرتا فتوى قرآن بارفاء النهار أظهر بلا أسد وزلفا من الليل نظر ذا إشاء أسباب الله أعلم بس صلى الله جرى قرآن كنه ما فاتهم جنة فما الله سوى عطيدة لأكل في دقيدة صلى بعد جاء صلى بقى بإن ده الله يسمى غنى عطيدة صلى وعطيم الصلاة وآتي الزكاة ليس البر أن تولي وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكفاية والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وآتى المال على حبه ذوي القربى وهر هكذا وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بأهدهم إذا عاهدوا وأقام الصلاة إلا الله مثلا الصلاة الذين يقيمون الصلاة ما في قيد طيب الصلاة لأكل في قيد طيب الصلاة irin wannan sallar da muke yi eh? ta yau eh tare mu da sallah ko da sallah sai yi abu shida sannan ka tsaye da sallah musamman namiji na farko na farko sai ka yi sallah a kan lokacin da Allah ya ce a mishi ba lokacin da ke gada ma ba ɗaya kenan na biyu sai ka san hukunce hukuncen sallah kana da ilimi a kanta kar ka yi ta da aikin mata haka na za ana yin iyaye da kakanni mu ma haka za mu yi ko ba ta ma wannan ba sunan ta sallah ba sai da ka fi kai da ilimi ina marin ina sunnoni ina mustahabbai ina masu ɓata kan ina ƙablu ina ba'adu duk kai ƙoƙari ka samu ilimi a kai biyu kenan ko na uku sai ka kwatanta ya annabi ya sallah sallallahu alaihi wasallam ko da ya ce sallu kamar ra'ayi kumuni ku salli hadisin bukhari ku yi sallah kamar da kowa ganin na sallah sallu kamar ra'ayi kumuni ku salli uku kenan na hudu idan namiji ne kai an wajarta ma zuwa jam'i ba a da sallah a gida ba wannan mata ne aka yi musu sauki sai da ba a san ikhtilafi haduwar maza da mata sai ba a san yawan fitar mace an ce khairun nisa Allah tarar rijala wala yarafa mafi alkhairin mace kasa ga maza kasa ganta ma'ana kullum tana gida kullum ake cewa ko ya karna su da yake kunna wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah al-ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa atina Allah wa rasula yau kuma turawa sun fito da mata su ne ma'aikata su ne a bakin titi su ne 'yan kasuwa su ne a mota su ne a ina ne duka sai an yi cuɗanya da a makarantu a ina ne wani garin masu fi yawa yin suka je kasuwar rini da kasuwar ruwan bai a sai dai ka fito kana ta iske gishari kawai in ka shiga gurin ko ba ta wani wata da hijabin da niƙarin za su ture ka Allah ya je ka tsaya kash Allah ya ubangiji mun tuba wani abin sai a Najeriya kaga abu ya rikice kamar ba Allah kamar ba addini kamar ba ku shari'a su kuma maza suna can sun yi abin sun bar mata su ta zuwa kafiya tefane shi ne komai shi ne kayan yara kayan robobi da aka biyu su ce wannan kuma wallahi asalin ba daidai ba ne namiji ka tsaya ka sha wahala ka fita a cikin ranar nan ka je ka sayo mata ko ba ka ba ita kuma ra ke rabe ce ta zauna a gida ta yi kwalliya kai ta zauna a kan kujera shi ne aikinta inda dama ma ka nemo mata mai yin girkin sai da ba dama ta ce to hajiya yake shiga kicin ki dafa ko ba ka bane wallahi wallahi shi sa ka ɗauke musu zuwa sallar jam'i amma ba ku je jami'i ba sun tafi kasuwar rumi ko mai haka nan ba ku je masallaci ba sun tafi wambai ko ka je ga 'yar kasuwa ta baje kayanta a kasuwa sai ka ce tsoron ba ilimi ne ba karatu ne me yake faruwa ne ita mata asalinta ko ake a ɗaunayinta iyayenta ko mijinta ko ‘ya'yanta kawai ita a ɗaunayinta tun daga haihuwarta har mutuwarta kuma dole a yi mata ko da haka gani in ba a yi mata ba ko ba a yi mata daidai ba ba a kyauta mata ba wannan a ƙarƙashin musulunci muke magana ba yadda tura suka zugo mata aiki mai nuna kanki ai wallahi ki fito namiji yanzu ba abin yadda ba ne namiji ba ɗan goyo ba ne namiji in ka mai da shi wallahi uba ka mutu na mutu kan ya gabi ya kashe ka ne ku ne da rubu abin ne ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to wani wani wata mata ta gaya mutum ta ce yake na zan fadi yawa fa ko ba wani ne ta hada na gida <laughs> nan mu ga aida ma ba dan goyi wani yake duka na mai kenan ko kuwa sau da in ba shi ya san me zai faɗa bai san me da a mayar miki ba ki ce wasu mazan je haka ba ki ci karki ce duka amma wata ta ce la ko idan na ne na sai da sa Allah haka ta faɗa ko idan ta ne ake ce shi je nan Allah zai kiyaye To wannan yana daga cikin tsaye da sallah na bai nan? na hudu menene na farko muka ce a yi ta kan lokaci na biyu sanin hukunta hukuntanta na uku a yi ta yadda annabi ya yi na hudu in na wajen wajibi ya je jam'i to na biyar shi ne a yi ta da ruhi kata zama jasadin bularo ma'ana Allah ya ce kad aslaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un a rika sallah da zuciya idan zuciya tana samun tsoron Allah ana tadabburi Allahu akbar da kike cewa kin san me kike faɗa tasbihin nan kin san me kike faɗa ayoyin Qur'anin da ke karanta suna la'akari da su su sami Allahu liman hamidahu in kin yi sujada kina tunanin ya na ɗauki wannan goshin mafi daraja a gurina da yake sama na sa shi a ƙasa na sunku da shi don na gaishe shi a gaban wa na tsaya ya in na tsaya gaban shi ranar kiyama ya kabari na ya aljanna ya wuta ya kaza hakki ga hawaye na zuba suna sallah habi khushu sallan masu tsoron Allah kenan kuma suna sallah suna waye zuciya ta tafi gidan biki tana can kina tunanin saurayin ke kuma kina yaya kina cikin sallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan ba sallah ba wallahi sallah sai an yi ta da zuciya na taba gaya muku urwa ibn zubair dan Allah ya yanke kika ba kina sallah kika kuka za ki iya tunawa eh kika duka hijabinki da hawaye kina sallah kin taba yi eh sau nawa ko sau daya Allahumma salli ala Muhammadin sallam Urwa yake na je gidan Aisha Allah ya kara mata yadda kanwar mahaifiyata na je na same ta tana sallah ina jiran ta zama a mata magana sai ta ɗauko yawo na tubula sarai ta wa menene ya ستجدون إلا التي يوم تبلى السرائر ذكر ستفشدكوك سنة ثمين تاوى يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر يتوى الله يحيد تتنتيه جهاز كده هواي نجد نجد إما بلابة ثمار رانا تونين سيليني يوم تبلى السرائر رانا بدأ أجر رضاء سرائر رانا بألا ذو ستوده كومي بكومي فيوم الله يطيب yace sai na tafi na je gidan baba ta mahaifiyata asma'u binta abi bakar irin albarka ce ne ita ma na same ta sunan sallah sai ta karanto wadur wa kitabin masdur fi raqin mansur ta ce bari in jira ta ta gama tana zuwa daidai inda Allah yake famanna Allahu alaina wa waqana adab as-samum sai ta fashe da su سنة من مطر فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم فمن الله علينا يتي الله تنجدين سما تجد حجاب انت من غير شاء الله سيدنا عمر كما يا كرم كيف ينا زوى daidai عند الله yake إن عذاب ربك lawaqi' ما له من دافع والله سيفهم أما صلى الله عليه وسلم فإذا أن بيكي شدن قرن ذات كجرة فإذا أكوانا كيبا كيبا أنا دوبر فأنا ولمت من يسينا عبد الله بن الشخير عبد الله بن الشخير سنا صلى الله عليه وسلم من ذنب الله لا تشد في منا صلى عزيزا كعزيز مرجل من البخار sai na duk ƙirjin manzan Allah yana bugawa yana juyawa yana tafarfasa yadda kika san tukunya akan ita ta da tana juya saboda kuka da annabi ta min albuka idanuwan tana zubar da hawa sallar masu tsoron Allah ke sannan abubakar kun san annabi ya faɗa a kai shi sanda annabi ba shi da lafiya yana kwance an taru كيف مرور أبا بكر فليسلي بالناس كتير أبو بكر يقول متى يصلى أما إذا بس أنا دام رفتوه في عيشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل ركيق مثل من يصلي بيتيا إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء إن يطوى عندك تسوه متى أنا بلا ما يجل كراسين تبتبتك كيف abubakar yana sallah yana kuka don allah da ni da ke muna sallah muna murmushi ko duk motar da take sai kin kalle ta da kallo kina sallah kuma Allahu wa ni'mal wakeel sallah kuma kike tunanin ki ya tafi wani guri wai wai ga na zuciya ga jiki an ba da labarin wani bawan Allah a nan cikin birni wani mai tsoron Allah aka ga sarki zai wuce ana tambari ana buga wannan bindigar sarki ne ya wuce fa ta gabansa amma Allah bai sani ba aka gama sallah aka ce sarki ya wuce wuce yaushe kai duk tambura nan da ake baka duk wuce wallahi ne Allah kai ne ke tunani a gaba sanan sayyidina al-hasan ko Hussein jikan annabi wata rana yana sallah a wani masallaci masallacin ya kama da wuta ana gobaran mutane suka bi ana kashewa ana annar ya sifita rasulullah wuta wuta ya kai jikan annabi wallahi duk bai zuba sai da ya tsaya ya gama sallah yana sallamewa sai ga jama'a ya ce me faru aka ce ai gobara ce yace wallahi alhatni nar al-akhirah an hadhihi an-nar wutar lahira ce ta shagalta da ni ni zan ban ma san da wannan ba tunanin wutar lahira abdullah ibn zubair aka ce in yana sallah subhanallah abdullah ibn zubair idan yana sallah ya tafiya ko ya rike jikin tsuntsaye a gaban Allah ko motsi baya yi wallahi tsuntsaye da tattabara ne suke zuwa tsahokansa sun dauka ba mai rai la ilaha illallah sun dauka ba mai rai bane sai da tsadan da zuwa a gaban Allah ko motsi ba sa yi haka sallar mu ta sa yau da irin wannan sallar za mu shiga aljanna الذين هم عن ثلاثهم صابون بدو sallar mu dan Allah ma a wani ya zo yana yana yana sai da kayayyakinsa a gindin shagon su yake kasuwanci wani ya zo yaro yana tambaya malam nawa ne wanda yake sa kuɗin ajiye kuɗin ka ɗauka allahu akbar wai ajiye kuɗin ka ɗauka ana yana yake yaro da sallu wallahi wannan sallata mu ba inda za ta ba inda za ta sallata ba ta ƙara imani ba ta ƙara tsoron Allah ba ta hana ƙarya ba ta hana cin amana ba ta hana saɓin to dole sai yi sallah da rushi shi ne Allah ya ce kad aslahal mu'minun mu'minai sun ci nasara alladheena hum fi salatihim khashi'un wadanda a sallafi suna da khushu'i suna da tsoron Allah sai ki ga an tsaya gaban Allah an karanta suratul baqara ba su damu ba amma mutum ya zai karanta alhakumu ta kasar su duk kin damu ki ta ni doguwar sura ya nuna cewa ba da zuciya muke sallar ga cikin ko kawai take wannan shi ne faƙo da sallar sannan na shida na ƙarshe daga sai alamomin tsaye da sallah shi ne kulawa da nafil filinta kafin da bayan rasa abi kafin a zahar ko hudu rasa abi bayan a zahar ko hudu ركع بي كافر الله ترفوه ركع بي بيان ركع بي بيان ركع بي كافر أشباع سنة سنة الرواتب إن كنا كي أريتك بذاك تقرى رسول الله بني بي الله تسير الدم الله تزان الدم إذا كواني تسير فصلت من بعدهم خلفا أداء الصلاة واتبعوا الشهوات fa sawfa yalqawna ghayya wallahi mun tozarta sallah na rantse da Allah wallahi mun tozarta sallah irin wannan sallar da muke wallahi da inda za to shi ne Allah ce ka fatsi sallah a cikin waɗannan lokuta to bari ku ji sakamakon tsaye da sallah ne yake janyewa kun sa abin da ke janyewa idan mutum ya wannan sallar da muke faɗa duk da kika yi a zahar duk zunubin da kika yi ba tun daga asuba zuwa zahar an share shi kananan zunubai wanda kika bisa kuskure ko raftana ko gafala ta dan adam ko wata riba ta shaidan ko mantuwa kika zo kika yi alwala mai kyau kika yi sallah mai kyau wallahi tallahi za a share miki zunubanki kakar daga nan duk zunubin da suka yi ga zuwa la'asar suka zo suka yi la'asar irin wannan sallar ba su da zunubi ba haka annabi yake ba as-salawatu al-khams wal jumu'a ila al-jumu'a wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jutunibat al-kaba'ir duk zunubin da ke tsakanin shine yake innal hasanatu lalle kyawawan ayyuka salloli kenan يدخلنا السيئات كما تفيد ميزا أيك ذلك ذكرى للذاكرين وأن انتنا ترواتي كما تتناوى وأن بغتشي تعبان النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يرون جائشي يجي يدعو هذا وتوارينا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم طيب، هل هذا هني كما يسمى باتيت أغشي يأتي في الميزة wal iyazu billah sai abin duniya ya dame shi hankali sai tashi ya rasa inda zai sa ba ma ya je ya yi aikata zinar da babba sai da su suna da imanin da koya suka yi zunubi wallahi sai duka masharci ta suna sai yau ina Allah wata ta yaudare shi sun gaisa da hannu sai ya gurin manzon Allah kamar yanzu ne da safe ya manzo Allah asabtu hajjan asabtu hajjan ya rasulullah hadisi sahihi ne ya manzo Allah na tantanta min hajji a zuwa tsoron a zuwa tsoron da hajji a yi mun hukunci in san matsayina ko Allah zai share min zama zaina Allahu akbar kamar yau da suna zingarin wannan wa'azi za su aikata yana ruwa ba za su ba shi wani ma zai yi ma san yayi ba shi ya dauka ma wayewa ce burgewa wace. ya zauna kusa da budurwarsa ƙugu ga ƙugu cinya ga cinya a mota ai ya waye ita ma ta waye kanta ya waye ɗar birni ce ɗan birni ne annabi ya ce ɗayan ku da ya taɓa matar da bata halarta gare shi ba gara a sami ƙusa da guduma a sami daidai madagar sansa a buga Allah ya fi mishi sauƙi min an ya musta ya damra a tallata shillula a kan ya taɓa hannun mata da bata halata a gare shi abin ba mai sauƙi ba ne to wannan mutumin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ɗan jira ni kaɗan sai annabi ya shiga gidan يجي بعض الذي ينشر ينشر إيه؟ فهم بيخطوة سرع ذهب باين شاجي بيخطوة ينادي لا جانيا مزال الله يتعتاد صلى أكا كرا صلى أكا يقام أكا تاب صلى أكا ذهب في مثل يسهد دعوة يسي يا من قال الله أصبت حدا فأكمه علي ما تنسى من حد فأنا سأبع الله فأنا na face ta dokar Allah akwai yin da hukunci annabi ya ce mai kai ya ce na taɓa hannunata kuma na san ba ce ta annabi ya ce da kai muka sallah yanzu ya ce eh bayan ya an yi an share maka an yafe maka tun da dai kayi wannan sallah ba ce aka ce ki je ki ba ki ce ayi ayi ah. ka ce ran jima zan yi azahar ina ba haka ake nufi ba wallahi ba haka ake nufi ba ana nufin in shaidan ne irin jaye mutum ribatar shaidan bisa jahilcinsa kuma sai abin ya dare ka kuma ake ce ni sallah ne sai Allah zai shari in suka yi wannan sallah samu zai shari ba zai shari ba sallah irin ta gidan biki sun san sallah a gidan biki yanzu na shan iya wallahi sallah a gidan biki sai dai addu'a wata ma hadewa za ta yi da azahar da al'asar ɗin duk a yi ta ubangiji Allah ya shirya da mu innal hasanatu yudhinna sayiat dhalika dhikra lil zakirin Allah ya ce wasbir kayi haƙuri ka yi haƙuri don Allah sai an yi haƙuri sai an daure in fa inna Allah la yudai'u ajra al-muhsinin Allah ba ya tozar saladan masu yin aiki don Allah wallahi sai an daure barin saɗin sai an daure kallon ma kawai kallon a waya ne a talabijin a ina ne wallahi ka ga haramun ka daure ba ka gani ba ka kai da kanka kai istighfari ka ce astaghfirullah wal iyadu billah wallahi sai ka gani saboda fasara ta yawa rashin kunya ta yawa shaidancin yayi yawa kuma ga matan nan bila adadin ka ce Allahumma haza munkar wala arda ya Allah wannan munkari ne ni ma ban yarda da shi ba to sai Allah na da cikin sarki ya fi masa kai haƙuri ibada sai an yi haƙuri barin sabo sai an yi haƙuri sai ubangiji ya ce falaula فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أسرفوا فيه وكانوا مجرمين نعم. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون wa ahluha muslihun ubangiji yake fa laula kun ga muna magana akan in ka gabar naka hana ko ka yi wa'azi ka tunatar ka fadatar ka iya abin da za ka iya shi ne hanyar tsoron shi ne hanyar kubutan shi ne zai sa an ya zo ba zai gama da mu ba in musifa ta zo za ta daga mana kafa Allah ya ba da labarin mutanen da suka yi so ranar asabar ranar wanda suke yi so an samu waɗansu mutane su da su hana su ban su da suke kasu ba an samu waɗansu mutane kuma suna hana shi to da bala'i ya zo Allah ya saukar da bala'i ya ce an zaunar labina ينهون عن السوء ما فهنا ور من تام الدسو من كبت الدسو بل اين بيكم يدسو با اما هم با تهانا با دا ما سيب ما لم يسك تدري آزم يدس ثم يسا الله يهالا سبب نتا من ده حكا آداء وسميدا أصحاب الرسي قرون بين ذلك كثيرا متى من موسى متى من صالح annabi sha'ib da sauransu mutanen madiyan don mun ji labarin an halakar da su ba me ya janyo rashin samun masu wa'azi sun ga abin da yake falau la kana min al-quruni min qablikum me yasa da a ce ana samu daga cikin karnonin da suka wuce gabanin ku ole baqiyatin ma abota ɗan tsirarru ragowa yana hauna hannun fasad suna hana barna fil ardi a ban kasa da duwan sa zan da ba su faru ba illa qalilan mimman anjayna minhum fa ce wadanda ma ka samu din in cikin ne in kadan biri ce a cikin su wanda suke hanawa ba su da yawa cikin yawan da muka tsamar irin wa'ancan mutane da Allah ya tsamar shi sa annabi yace a karkashin ayanan da yake cewa la'inal ladina kafaru min bani isra'ila على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما أسوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبيت ما قدمت لكم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي وفي العذاب هم خالدون الله يعطيني وبني إسرائيل ودن بسك كافرك بسكين على لسان داود وعيسى بن مريم ta harshen annabi dauda da isa dan maryam zalika bima asau wa kanu yatadun saboda saban da suke yi suna shige gona da iri Allah ya tsine musu albarka me dalili kanu la yatanahawna an karin fa'alu ba ta hana juna sabo annabi sai ya ce mutum zai ga abokinsa ko ƙawarsa ko kaza tana sabo gobe ma in sun hada annabi ta fuska ta ba ta canza ba su taka za su ci abinci za su zauna za a yi wasa za a yi dariya annabi ya ce wa kalohon wa sharabuhon ai kamata ya kawar ki kuna haduwa wanda ce ce kike ka zafiya wallahi ba ni ba ki cikin dauna cikin tuba wanda gidan na yi kaza na rantse da Allah ba ni ba ki ba ki sake zuwa cikin mu ba ba mu ta abinci tare da ke ba kina saba Allah ba za mu sharewa tare da ke ba ba za mu ci abincinki ba gidanku ma wala mu je ba to su ba haka suke ba annabi ya ce wa taluhum wa sharabuhu a ci tare a sha tare hadara da Allah quluba ba'dhum li ba'd sai ubangiji ya bugi zuciya da zuciya ya saukar musu da bala'i gaba shi da ya halaka kuma ya tsine musu albarka ina amfani ana saba Allah kai shiru ba ka ce komai ba wani kishin ka Allah kai zai idan kana hana sabo Allah zai kishin ka zai kishi in wani bala'i ya zo wallahi ba zai gama da kai ba kuma ka kula da kyau wanda duk yake ban Allah kuma yake wa'azi kuma yake hanawa duk wannan bala'in da ake ciki sai kin ganshi shi da sauki ko ba sauki wallahi shi da sauki bala'i kaza ya sauka bala'i kaza ya sauka sai ki ga shi Allah na daga masa kafa to ki kokari ki shiga cikin wato masu hana barna wata ba na zalamu amma waɗanda suka zalunci sai suke bin ma usiri su fihi irin kayan jin daɗin da aka jarrabe su a ciki wa kanu mujrimi suka kasance masu laifi criminal wanda Allah cikin sarki ya fushi da su wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura ba zai taba yi wa ubangijinka ya ɗauki wata alƙariya ya halaka da ita ba bi zulmin bisa zalunci wa ahaluha muslimun mutanen ciki suna ƙoƙarin kawo gyara suna wa'azi Allah ba zai barin ga muku wallahi kun ga Kano Kano aka ce yana daga cikin sirrin da yasa har yanzu yan bindiga sun kasa shigowa Kano wallahi wa'azi suna tarwa ne tafsiri ne malamai ne masu hawa mimbari da addu'a da fadakarwa ko ɗan bindiga sun shigo kan sai Allah ya tona musu asiri Allah sai an gano ga su kai sun fashe a wani gidan a ji a kama suna so su shigo kan amma ta fi ƙarfin su ta gagare su da izinin Allah ba wani abu bane wallahi akwai tsirarru yanhauna anil fasadi fil suna hana barna in aka taba manzan Allah a Kano ku zai da ake an zagi manzan Allah an taba manzan Allah an yi kaza an yi kaza sai kansu ya haɗu sun zo sun ya za ba to Allah bai ci amma a yi shiru barna dinnan da kuke gani mutanen barno ban san yanzu ba barno wallahi barnar da ake da ban da tsafi ban da lalata matan aure ma ba su bira ba har yanzu kun gani ba halarar ma ba mai sukin ba mai tamanin za ta gama karanta wala ta karafin juna inna hulka da shatan. <laughs> amma yana tashi sai zai barna wal iyazu billah sai Allah ya jefa miki boko haram boko haram daga cikin gidan ɗayan ne ɗan cikin garin ne suka ɗauki makamai suna kashe juna suna gama gamai wallahi mutum zai iya kashe kaninsa wani zai iya kashe ubansa ma a barno sanda ake boko haram din abin ya gagare aka hana hawa mashin aka hana kaza sai ka yi turi gaba dai ma aka hana ina ji har yau ba a hawa mashin a barno har yau to lalata ta yi yau kamanin kano ba ce ba a yi ba akwai masu wa'azi ana hanawa to Allah madaukakin sarki yake wa ahliha muslimin na'am ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة نعم. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ولو شاء ربك دا ألم الحياة كداما لجعل الناس أمة واحدة دا يسمع الأمة هذا قوايا ما ولي ساقاني بلا ساموني كافري samu da musulmi ko kuma a cikin musulmin a ta saɓani ba da ya so da ya sanya su dunkule guri ɗaya wala ya galo na mustalifin mutane ba za su wuce ba suna ta saɓani illa man rahima rabbuk sai wanda ubangijin ka ya rahama shine kada da zai saba ba ba su zo akan sunna akan daidai akan aqida walidalika khalaqahum kuma saboda haka ne ma Allah ya halitta su dan a samu saɓani أوارئ متى أوارئ الجنة وتمت كلمة ربك كما كلمة أبنجد كدن تسامتك وتعلقوا هم بيك وبيك جهنم يتبطى لأملأن جهنم والله سيلاتك جهنم من الجنة والناس daga cikin mutane da aljanu ajma'i na baki daya Allah ta saba mu cikin wato jahannama sai ta cika makil kuma da mutane da aljanu yawma naqulu li jahannama حالا ثلاث فتطولها من مزيد على قول الله من سيات البكر نعم وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك نعم وجاءك في هذه الأرض وموعظة وذكرى للمؤمنين وكلا دكا وأن كان لا بار الرسالة دي نقص عليك من أنباء الرسل من أباك لا بار وأتوين تم من زميد مكدي دوين تم الأمون ما نثبت به فؤادك بل نسامع بالله نتبت تبدأ rarrashin zuciyarsa ta a za a rarrashi annabi sai a da Allah kaga ana karyata ta ana wulakanta ta ana ce ma boka mai sihiri mahaukaci duk karkadan karkadan ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusul min qablika duk abin da za a gaya maka an faɗa na bayan al'ummomin da suka yi ce ma an gaya musu lokaci an ce ba shi da hankali ko ba faɗa man musa ma an ce ba su da hankali duk annaba na an gaya musu an ce mishi mai sihiri bai san abin da yake ba to ai ba kai ne farau ba annaba da kai wuce ma an gaya musu wa ja'aka fi hadhihi al-haq kuma gaskiya ta zo maka a cikin wannan sura an su malamai wasu ka ta fi hadhihi a cikin wannan duniya da duk zai ya dauka wa ja'aka fi hadhihi sura wa ja'aka في هذه الدنيا الحق جسيا تازمك <clears throat> وما المنصورة وموعظة وادي إلمين وذكر المؤمنين لكم تناتر واجه المؤمنين الله تسامى تناتر آية تجربة وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون نعم وانتظروا إنا منتظرون وكل الذين لا يؤمنون كجاء ودن بات إيمان يدنا اعملوا كجاء كتك بدا عيشنكم على مكانتكم akan tsarinku akan hanyarku akan manhajinku akan abin da kuka fahimta shine daidai nima inna amiluna mu ma za mu ci gaba da yin aiki akan tsarin mu da manhajin mu da yadda muka fahimci addinin Allah madaukakin sarki ma'ana lakum dinakum addini ku ku rike mu ma mu rike na mun ba za ku bi mu ba wantaziru amma ku je ku jira ku jira ku gani inna muntazirun mu ma masu jira ne mu ga abin da zai biyo baya Allah kiyaye na'am ولله غيب السماوات والأرض وإليه يؤدع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه نعم. وما ربك بغافل عما تعملون وفيتي ولله غيب السماوات والأرض غيب سما ده غيب كفى abin da suka kunsa abin da ke cikin su abin da duk aka halitta mallakar Allah ne duk na Allah ne wa ilaihi yurja'u al-amru kullum duk al'amari kuma ga Allah ake mai da shi ma'ana a da lamarin ga Allah kai ko me ya fara ce a mai da shi gurin Allah ko me ya fara ce a barwa Allah ma'ana a barwa Allah Allah zai maganin abu an fahimta duk wannan bala'o'in da suke faruwa mai muke cewa a bar wa Allah a koma ga Allah a je gidan Allah a roƙi Allah shi zai yi maganin adam wa ilaihi yarja'u al-amru kullum fa bidhu kai dai bauta masa ya manzon Allah wa tawakkal alai ka dogara da shi wa ma rabbuka bi ghafilun amma ta'malun ubangijinka ba mai rafsana bane ba mai mantuwa bane ba mai shiga wata marabtana ba ce dangane da abin da kuke aikata abin da kuke yana sane Allah ubangiji ya ce mana wannan shine karshen sura in Allah ya kai mu gobe za mu tashi suratu yusuf alaihi salam sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina muhammad وعليكم السلام idan za a fita daga takaba gaskiya babu wani takamaiman abu da shari'a ta ce an yi ko wajen shiga ko wajen fita duk ba wani matsala ba ne da zarar mace tana zaune aka ce mai gidanta ya mutu to kawai ta shiga takaba idan tana cikin kwalliya ta zo ta cire da warwaran da sarƙar da komai da komai ta je ta wanke jajirar da jambakin da wannan fanta-fantan da liƙe-liƙen nan da ake duk ta je ta cire ta cire wannan kura da kan na kayan da sai sai ta kawo kayan gida normal haka wanda ba su da jan hankali sai ta sa an fahimta sannan ya akwai da a ta sai ta je ta wanke to ta shiga ta kaba daga nan sai ta yi wata hudu da kwana goma alama ta fitan shi ne washe gari a ga ta fanniya shi ne kawai ta ta fita amma ba ta zama mata karatun shiga da karatun fita ba da yadda ake zaman mai takama su ce ba a miƙe kafa amma kwasha ce barin kuma a rika sa bakajen kaya kamar yin shi'a a wannan duk ba wani abu ne Allah ya samu dace wallahi wannan duk bid'a ne ba wani matsala ba mu da ke tambaya ko a sai dai wannan tambaya ta ta yanzu ko tsohuwar ta da ya kai ta alhamdulillah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad kullum ta zo sai ka kwanta, ba ba ka